الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تاج تبتي الله الصلاة ينشيشي بآمين شذر تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفوتي ذو القادة وتو صفوتها بين ذو القادة 1436 na ajin daidai da tsafo shi bai ni ko? ne eh, mm. mm, august 2015 kalendar miladiya ne ya cewa da katu daga littafin aqidatu al-aqidatu al-islamiyya ko mm. ya sheikh muhammad jamilu zinu ga a sunnatu wal bid'a sunna da bid'a su'al ya gagi hal fi dini bid'atun hasanatun in ba jiniyar musulunci da bid'a wangi jawab laisa fi dini bid'atun hasanatun da bid'a wangi da dini ba والدليل قوله تعالى دليل ما يغنى تسوشن لا تنهي تنغغان اليوم أكملت لكم دينكم من النمي دين غمياء وأتممت عليكم نعمتي ما ماني ملدى زبعي ورضيت لكم الإسلام دينا ما يدعجي يدجيغان دين مسلم شغا دينه وقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إياكم ومدسات الأمور me je ganga da ni ya tsabi da dino na fa inna kullu muhdathatin bid'a e bade ndo na tsabi da dino na bid e yo wa kullu bid'atin a bid'a qata ma ejun yo wa kullu dalalat wa kullu dalalatin fi an-nar qata e ma fiye na sayun rawa an nasa iyo gairu hal su'al e ga jin ma hiya al tu fi jin ke bid'a na jinibo jawab eje albidatu fi jin yana bidiya da jini wani kullu ma lam yakum alaihi dalilun shar'iyyun nga yin doro na Dalili shari'a wuta ci wani qala allah ta'ala tuna ga munkiran alal mushrikina ce ce jin karu ya mushriki ji hmm. bida'ihim ya bidiya na tsana ce ce am shuraka wa shara'u lahum min ad-din in ba da zai da bane ja Allah fa so yace ba ne yace da a da ji ne wannan malam ya zambi Allah na so yace jin zini tuba na wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man adata fi amrina haza an ga to be da lamari na wannan zan to be da ji na wannan ma laisa minu nadda bashi balana fa wa na ganye da tun zamuci mutafakun alai raddun bi ma'ana gairu makbulin agwa anwa'ul bid'i kasiratun minha yiri yiri je bid'a undo kusarawi mini ubo al bid'atul mukaffira bid'a ida bane je waza du musulunci wani ka du'a il amwati ke zu shudu zai ja tsanina wal ghaibin de zai ji dabwana wal isti'anatu bihi wal isti'anatu wal isti'anatu bihim da yazo wata mako biyayi ka kaulihim ka gagan almadad ya sayyidi fulan taimako wanzu ya da shi ne ya zaka zanar alalim zanen wani na tsuwani ya yi ba ce albidatul muharrama bidiya na shi ya ramu na ka tawassul ila Allah bil amwati ke zuji tawassul wa tawassul ba to ci zai ja tsuwani ne nan wa salati ila kuburi da sallah shi kabari wa nazir laha gan bai zuce ni wal yi alaiha gan bai zuci ta tiyan kabaro ko adi al makruha bidiya idan wani jahannaf wani ka salati zuhuri ba'da aljum'ati ya sallayen zuru zuma juma bana wa raf'i sauti bi salati wa taslim ba'da alazan wanda bere latu da salatu bi aminci be zuma sallayo su'al egagi hal fil islami sunnatun hasanatun in ba musulunci da sunna wangi jawab na'am fil islami sunnatun hasanatun musulunci da sunna wangi yanayi laha aslun yanayi da asali na kaso da kaji ke zuji saraka nan ma'ana wata wa ya saraka ko Kala rasulullah annabi sallallahu a sallam ga man sanna fil islami sunnatan hasanatan an ga tsa sunna wangi da musulunci ne mun gode sanda su yi sun ta sun ta babun nan ɗan eh, yore ba wa libi ne re a mai zaje je ya ke a ciwo ji bai bai zaje a sun ya abuwa la suna wuce a da rayu na suna ga dis na gana ciwo falawo ajiro wa jiladu wa ajiro man a nila biya wa jiladu ya zaga ke lotun biyu nan min ba di su mubu nan min ga da kusa min min ujurihim shay yanda ci ma jimini ya lada zawon ci ba rawa muslim su'al gabi mata yantasirul muslimun kan kici musulmi jabe da nasara yantasiru almuslimun musulmi jabe nasara de izara jawi ila tatbiki kitabi rabbihim aga bada lalita fi ce cha ba kun cha cha lutubina wa sunnati nabiyin bi sunna annabi ayina wa akhadhu bi nashri tauhid amma cha amma tawhid gashe ba wa hadharu min ashirk ko mm. wa hadharu min ashirk amma ke jin da yi gargajiya ala shirka lugwanin alaktilafi mazari da yi riri na dai shirka ganin batun ya wa addu liyadaihim amma shirin jika man kiraji masata umin kuwace yana da iko ya kagunin قال الله تعالى ستناتنا غن ya ايها الذين امنوا يا na ja imani jina in الله ينصركم yaga ya ce ci nasara yaga ya adini ya ce ci nasara yansurkum ce ce ya nasara ya sabita qadamakum sai shi magai bici laƙiƙi wa qala ta'ala sai na gan wa adallahu alladhina amanu minkum sai ta alkawali jimbe zai jai ma jimine yabo nan wa amilu salihati a ci malotun kirkina la yastakhlifannahum fil ardi jaji ga lafi alifa ta ce kimbo kama stakhlafa alladhina min qablin kim na da ce fi alifa ne be kamiya na ta ce kimbo wa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada sai ci ga tamkinu jiyaya dinu nujin yarda yana wale baji lannahu min ba'di khawfihim amna tace maga ya gwasan ya zuma yadda sun abu ga aminci labiya ya abudunani a fejibu ta tace la ku na bi shay'a tace ga alayin doro fambaca wa kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gan ala innal quwwata illa tika karbon a arrami e cho rawahu muslim fasali na nan manye lagna labe cin as-sunnatu wal bid'atu sunna da bidiye wale gan a sunnatu wala yin doro na nabi sa sallam gagan ko ko hmm. wuji ku le ya jin magaganin ko hmm. a sunnatu bi ma ke la ma'ana yana jin wajibi anin a gan ne farilla ne sunna ko ne wajibi ne sunna wale sunnatu ba wuke ji nufiyo hmm, eh? yana ji foro ga yanzu ji amma wujiyan wajibi a ringa wale sunna e ya lannama ya bai fuka wajen especially hmm. sunna mai ke la masdaru ya yi baci mini masajiri an tashiriyo e ya bai manyan usulu jo kenan ko hmm. generally ganci masu kun sunna la ba wuya bi sa sallam to ba ga to ba to to aqida to ba sulu ko to ba tabi tabi'o be ndore ne zaga gwa sun ga to zanna gwa sunna mi ga ali ba sun ga to zanne kiyo le sunna ne ba nga mala mai mai nga mala mai kali ta tafi ne je ga sunnatu jina e waki bo e ba ji bayani aqidin ahlus sunnati wal jamaa na li en bidiya jibana wal ilmu inda Allah hmm. wato halifi dini bid'atun hasanatun ba da bid'a wangi da dini man ga laisa fi dini bid'atun hasanatun da bid'a wangi da dini ba dalili ba na sai latin na gan aliyu makmaltu lakum kun ina mi adini aye wa atmamtu alaikum ni mati ma ni mam da da yazo baye wa raditu lakum islam madina mai da jiga adini musulmi ga adini ne ga kwasuno wa kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma mu da satil umuri ne ji gangba bani ya tabe da adini wannan fa inna kulla muhdathatin bid'atun e bani ndo na tabe da adini wani bidi uyo wa kulla bid'atin dalala bid'a kpata ma e uyo. okula dalalatin fi nar ba ta fiye mafiye nan sai bugo ngoli adabiri a wanja fa ma za ba da alhaqi illa dalal da yadda ba zuma e gaskiya ba sai kiyo sai egi wa ala allah qasdu sabil wa minha ja'irun wani ko gboro ne idina suratul mustaqim nan ngala sa lo bayo cece ngala sa jani janna ngai zalam tus ba wa nabi no amma ko ji da na haji kino na ja faya na e bugo zgala ko ekwo bidiya maga faya da wono sai shiga ga wa anna za sirati mustaqiman uhu ya ko ci na goro ya ya mintu wala tattabi'u subula ya ga su subulu jima fatafarraqa bikum an sabili inda ya ga gangani bai kwaya sai ci mangare su subulu na ga ya ko ya bi da ujo ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya yam kena cimiya daga ba sai ce bane mi ga lamitu ndoci kayima annabi ga man ta fiya mai na zama laysa minu fa waraddun wa na ce bida jini musuncin nan madda bashi baliyanin a ganye da su zamuci imam maliku gan a adiga na al'imam maliku ganani gama ni bi tada fil islami man ibtada في الإسلام bid'atan حسنة من ibtada في الإسلام bid'atan yara حسنة فقد زعم أن muhammada خان risala daga na limamu bi lubi ti samu ngaza imam mali gaza ni musulunci wunce daga bidiya wangi nona zane daga daga ni bumu da ya. sai maga aliyu ma kuma tulakum dinakum wato fa malam ya kun yau mai izin dinin fa kai fa kun yau madina ina jadini zamani ani bayan kiwa ni jira jadini yinan nan ya buga abi a ga ga abi a gan da adabi da ne wajibi nan adabi da ne sun adabi da ne mandubu nan adabi da ne mubawu nan adabi da ne kaza kaza nan bata na bai suna ya addini ngo le na jikin adabi da wanja ali ibn abdul salam ne ji classification da gani be al-imam al-qarafi ne lamin to ne gaskiya al-imam shatibi warar jijiyar ga wunci ga kagwe da littafiyan alayyacin samu ya buga da bidiya wanja da jaji madidu ga bidiya wanja wani gole na ale ba wa nabi ba zai ji fida ce ga bidiya wanja wani gole na ale ba wa nabi ba ko zai gba kura da kuma ce daga bidiya wanja na wani gole na ale ba wa nabi sa sallan ba zai gba kura da kuma ya kun jihar da fi da fi da Allah rama bai gardawa shi ta bi Allah kura na can duba yi hadisi ne ya kawo alamu ku ya san hadisi sun jinja ɗauka da bidiyar wanja biya suna ya duniya su'al ya e gaji ma yi albidatu fi jin ke bidiyar na jini bu albidatu fi jin ma kuma alai dalilin shar'i e bidiyar na jini ga ina dalili wula wuti wa mai jiya wuce ba shari'a musulunci nan Allah subhanahu wataala mun sai ga jin karu ya mushriki ne da a da jiya ko ya wa shuraka wa shara'u law min ad jini ma zan bi ngba da zai ji alalafa tsoci ba ta ci can biya da adiniyo na tsoci jinzi ni bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ahdasa fi na zan ga tsoci biya da adini na nona ma lai saminu na da bashi balanin fa wa raddu ga yi da tun zamuki zan ga ngo le dono ko e buga da bid'a tun asanatu salatu ragayi ko hmm. sallah juma'a sallah sallah na fi juma'a karshen yazu Hmm. ko ne ta da asali ba wa ni ku kuyo ko ta kwaya bi shi gato na fila yi nan na waraka shi ba bai gutuwa bai sannan ga nin dora jimini kula Allah kutu iza da dik kazan bismillah ya adadi kazan do mu ko a shi mai lada dan gura sa ci a ta ci bu patan ji ba wa ni sa sallama re ne ga so fi duniya azùngbà rẹ̀ ṣàndó ọjà ogbà kó òjì ọlọ́kàndó ọ̀sájì ya yàwó abu dari uku da talatin da uku patan na ide ide inda bandora ọkọ̀ wọn yóò ilé zana ko ebogo kadariya to jamiya to asha'ira to maturidiya to ya karramiya to ya kullabiya to ya jadiya to ya hululiya to ya itihadiya to ya sufiya to ya rafida to ya zaidiya to bidaya bata da naji to turko su fayi to ya khawariju to bidaya murji'aji bata wale ba wani ali sallallahu alaihi wasallam a uya cici anwa'ul bidai kasiratun minha ngayri rijin bidiya doku min hubo al bidatul mukaffira bidiya da bane mukaffira nan ka du'a il amwati ke zuyi zai ja tsani ya fi da hadu kadiri ya wuji ya wali kanzan ya lafiya ya shehu kanzan ya nasara na jidediya in ta tad'uhum ya ga ya ma sanu du'a ku awa walau sanu ka magawa mamman stajabu lakum agwa duya wa mata ya suna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir e bogo sa laka ibadi anni yin ga nyoga gajin fai ni inni wuto ci so ba ujibu wata da'i za da ani au alga'ibin ko za fe da zai shi dan bwana wal istighas wal isti'anati bin ko za fe da taimako bi ayi taimako na mota bi ga zawo ce di runa alayhi so ci buyi aga a aga juwo na ka kaulihim ya bi aga almadad almadad ya sayyidi fulan egwagan egwagan wanzu wanzu nasara nasara zumatu zumatu shei zakazan wani na Nigeria in yansuru kuma Allah fala galiba da kuma wannan nasru illa min indillah ya ba ci albida'atul muharrama bida ya ramu ka tawassul ila Allah bil amwati ya zo tawassul ba sai da zai ya tsaye ne da sai ci ya nimi kirki ko ebo sheyi kanan sai ci ya mi aziki ebo kwashe sheyi kanan lole ya ne jiki yayin kuji hmm. dai a wasu salati ila kubur ko yanzu ji sallu jayi wu kabari lole a nabi sa sallama annakan annabi ga latu sallu ila kuburi e ga sallah e ya jawu kabari ma wa latu sallu ala kuburi e ga sallah ga sallah ta cin kabaro ma ladan lahu yahu da wannan farai ta kazo kubura anbiya'i masail la sa kun tabbata bin nasara kabari annabi ya shi masallaci ya so kungu masallaci wa wuyo ko amma ya so kun ci goro masallaci ya fi sallah ya wuwa ne bata ji ta fiye da littafin tazilu sajidi miliki khazil kubura masajid da bai ganci masu kun wannan zuru la akwai da shi wace mi ya zai ya tsuwa nina wal binayi alaiha ko fiye tuyan ta ce kabarin gole ne bata ni bisa sallan mukan eji tawafin ya kabara eji kutibe da wani ya sai ji eji kutibe albidatul makruha bidiya da bana nafwana ka salati zuri ba da juma'a ke zuji sallan zuru zuma juma'a banin gole ya na yirin nafo rafi sauti bi salati wa taslimi ba'da al-azani ko zabiru la da sa'ad taslimu ji zumayen kibo zumayen sallayo wale ba ne bidiya ne ga dokun sarori na da bai ta yi maka da best da yi makanta liyu da wali tafin aliti samu ya limamu shatibi wa da mu bayani ya ce matsala na jo hal fil islami sunnatun hasanatun ba musulunci da sunna wangi na'am fil islami sunnatun hasana musulunci wa wangi dabo laha aslun ngode sunatu aslun ngaye ne gadi asli nore ka sadaka ke sadaka jina qala rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam ga man sanna fil islam sunnatan hasanatan dan ga shayin wangi jinda musulunci na falahu ajru wa jaladu wa ajru man amila biya bilad yanda galo tun biyu na min ko min ba di ne min ga da ya kusa min ujurihim shay yanda ci ma jiminiya la da ci shi buwa wuyo ko suna níbi dáná ní ìdàṣà bàtàn èjìun tó gbà náà tí olóòtú yìí jẹ́ níbi náà sọ́rọ̀sọ́rọ̀ ní ọgá sàn yẹn náà wọ́n lé ní ikí o ǹgbẹ́ gàgàyàn masana fili islami sunnatan hasana wa diwa da abe shishi wa fe tun egun ajin anganga ni biga masana fili islami sunnatan hasanata a a hadisi da wani na ci sai da yadda ya da yana gina madawala da talauci a nabi ce to za a ji sadaka za a gaji sadaka ya da ci jija sabi da cife da kin da kudu kiya bi na gaji sadaka ya ne a nabi ce to masana fili islamin sunatan hasana mata yantasiru muslimun kan kici musulmi da nasara yantasiru muslimun idza rajau ila tasbiki kitabi rabbihim musulmi jade nasara dai ka na gaje bari a ci bari tafi tafi na yato yaci nan wa sunnatu nabiyin bi sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqazu bi nashr at-tauhid a cikin ga tauhidi sheba wa hadharu min al-bid'a min ash-shirki a cikin a cikin nan ita e shirka alaktilafi mazahiri yace e gwala girkin e na shirka ga bata nan wa addu li adai matata'u min quwwa amma shi ji kama kiriyaji ne iya ya iko nasara to ya ce lauya sa woman nasuru illa min injilla nasara biya sai daga ba to ya ce in yansuru kumullah fala galiba lakum amma sai ce ya nasara sun zaun ci ga imani ji a cije tawhidi wangi a ta mutu na nabi da e baki bo wala yansuranna allah man yansuru ce ci ga nasara la zai ga ya ji ne ce ci nasara nan inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya to ji yonga mu'mini ji nasara to zai yi maji tun tuci nasara to zai maji tun daga rayuwa yan eh? jabon nan wa ta wa'ada Allahu amanu minkum wa amilu salihati la yastaklifannahum fil ardi kama staklafa allazina min qablihim e bogo yana laidi nasara nan ba ta zanduwa mini bai liyi ji ko ila mitu ni ta fi su ko ila mitu suna ani sa sallam ibne ne yelo ne liluwa etungu ne etungu ni ngoyi ne lizikio liji be jiji ji foro be tungu ni ka goya tunde di ngoji ga na ko iwa ili ni ilo tunde ili ni ila go su sunna la bidi iluwa ila mitu so eti la fastan ti luwa ila go su tawidi la shirki luwa ila go su musulunci ila ti luwa yi gabe ti yele fi daga idi ala idi ala ka kirki filake do yuci e buga ja ki mi mai buga ja ki e ba mu igagi a kiyan manci mai manci igagi a kiyan egiyu ma makwabci shi alagwa sun da shi iji ta'awunu ta kiyan albiru da takawa kabayiri shi ililugwa to zina to jefi to liwatu ko hmm. to zawu to kazafi to dukiya kungi to dukiya kungi ba ta yana jini jiki ililugwa ba ta yana gbaji ili biya gani duri hasada girman kai alitagbaye tagbaye ba ta yi jiki igan da yi rumu ciji lagu sotu gizi ya adalci da sadaka ji da goye ne a da doji ya boye ce ce bai joji faru batun gumi da ya kagwaya tun da da sauransu ba ta gaji na ganji suku cike ila shiri jin wa yi dulan masa ta tumin kuwa ta kai da turi bu na biya duwa wallahi wa duwa ku mai ila dai je gaya waga da alo jihadi zan doci umar qur'anu ba zan doci sallu gumiya zan doci tawidu waya zan doci zafirin wani lazo ko budu ya tiya a kawai jihadi adenun na wuce jihadi ga hujja ki shiru yin jihadi hujja za a fata wai masu alayin jihadi ba wuya kyoto ya riƙe kafirci da musulunci wuya zane ɓata ma boku nga nga giye nga yi nusansa na ya fata wai ta jihadi a da jihadi ne nga ile yau tirin na to ko hmm. da wani kai ga da ya ce da leso ko ba automatically ke ajin na ga ya ke da biya na bani lemba so kun wala destruction bi ko ji ne ko, sai ga a ji kafa wani daular musulunci ya da baraka. ya dai soja ja ya dai kaya kuma ka ga wata daula da na wato ya yi ya tobo sa kwai ga kunto kuma eh? ka zana shi zo na ya zai dai ilimi ya shari'a musun shacaji kali kali a shabakun mai littafin sa kwai musamman yi daloloki na ya eh, ba ku hukuncin kuma za ta kuma ta shi kenan fmc ci na biya asibiti yin ciko yadda medical doctor ni shalai don ta layon tudu kai musulunci na babu eh? yadda nurse yin zagi shi na ja fe laye dan zagi shi nan babu yadda medical doctor yin zagi na fe laye dan zai wa mami ni zagi nan babu yadda zai je account da je carton chartered accountant a da daidai limai lissafi da computer gan da kim na fe safo ta ne babu safi na ɓata da maku yi kini a dai ta yawa sau daular musulunci ngole iza lam tasati shan fada wa jawuzu ila ma tasati ya bolo ga cinle zai ga zai ga tiyan bata ci ga gwe doce musulmi ya ji zalunci na ade na ji be ade alkhairi na ji be ajini na lali islamu nasru lal kufri kasaru muji musulunci ya nasara muje kafita giyawa shi Syria ne shi Libya ne shi Misra ne shi Algeria ne shi Sudan ne shi Maiduguri ne ba ta yin na je ya fitina daya. ita kijin ce wu musulmi ya ce lagos da jiji na suna da saradiyo sai ce latin na gayya yawan na amanu ya ne ja imani jina in tansurun la yansurukum wa sabita qadamakum ya gaya ce ci nasara waye nasara ce ci masu kun ya gaya din ya ce nasara waye nasara magai bi ci biki ce ci latin na ga wa Allah na amanu minkum wa amilu salihati ce ta yi sai ta alkawari jina zai ja imani jimi ne wani shi wa imani wangi ji wa amilu salihati ati cikin malotu girgina la yastaklifan nan fular cewa tun ga lafiya alifa ta cikin bo da masaklafan lazina min qablihim kin na zai be kami a nan lafiya alifa ta tin kin bo nan wala yamma kin nan lahum dinan mun lazira tadaw lahum sai cikin ha tamkin jiya ya jinya ya jini no je da yana wala lan nan min ba'di khawfihim amna zuma yadda sabu mutaci gustan gwaran bi aminci ya budunani la yushriku nabi shay'a a fejibuta ni amma ala yin dole fambacha annabi sa sallam ga ala innal quwwata arami lille kagbo ngai echo bin kali sa wadi yanci ta jira sai da jogawa gune ga kuna we a cha ba zai bindiga a cha ba zai ke 47 ya ko za ba ya kun ya kun to ne me gumba na kai ke 47 la lo tumba ni na biya do lo tumbiya kuma fi tipa wa mabon musa wa daidai nuclear ya ga ya ji to ka tubo kwa ah, nga ji mi dubu ibo nga alu helicopter yi yanga ne ji mu pa na ajun tin jago ajun tin jago wo ti ajun mi jira wa ni hmm. ta ide to video n chishi wo ta <laughs> to kwa ki umi wo le ibe ni e ga izukun e bogo wa le gan e e mi oji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh